Jama'a assalamu alaikum. Ubarkatu jama'a masu sauraron makan wannan shafi na sarki zaki keke na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tare da Shak Malam Burhanuddin. Kun san dai har yau muna cikin ina kadiya na Shak Abdulbar abinda ya faru saboda kunci da kotu na Kano da amma jama'a da gona na na sallallahu alaihi minti kaɗan insha Allah mu sake dawowa in Allah ya yarda. يا رسول الله يا خير البشر يا معاني الحق يا سير الصور يا نبي العنبياء يا سيدا هذا كل الفخر والمجد العبر يا جماعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله جماعة ما سولارو ما كون ونشا أكو يا كولينا زنسا ina zuwa in nirar rauna ne faransa ba in nirar rauna jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Sheikh Burhanuddin Bauchi wanda za mu ci gaba zai zo da karatunsa a kan kadiyar da ta faru da Sheikh Jabbar hukuncin da gwamnati ta ɗauki sa'annan shi ma Malam Burhanuddin lokacin da ake wannan gwagwarmaya na Jabbar shi ma ya faɗa kuma yana da ta cewa yasa jama'a ko bari mu ji me shayi ya kawo muna a yau a gurguje saboda shayi na ya zuwa maulidi yasa ba mun saka wannan yabo da daɗe jimawa ba mun sa kaɗan kaɗan mu ji me shak din shi ta cewa a ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sarkin hausawa na kasan Amerika da canada da shauran yan uwa da muke tare da su a wannan shafi na mai albarka rasulun amin duk wanda za su zo baya ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum Allah da ya gwada mana wannan rana amma ki, ana kana ji na garau don ni ka na yayyanke mu idan kana ji na garau ba matsala ni in je direct eh muna ji muna ji bismillah to shi kenan ah, alhamdulillah da Allah ya gwada mana wannan rana rana ta litinin wanda muka ɗauko karatu da muka fara yi karatu ɗaya muka yi mai taken wato a raddi ga shi Ahmad dan gidan guri akan maganar Maulan Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu amma alhamdulillah yau mun ajiye ta sabila da wata kadiya da ta faru na hukunci da aka yanke ma Abdul Jabbar wato Sheikh Nasir Kabara wanda yau duniyar Najeriya ko Afirka ko duniya ake ta juya wannan magana kowa da irin yadda yake kallon wannan abu da ya faru lallai na ga ya kamata in dakatar da wancan karatu nawa domin in zo ba da gudumawa na da kuma fahimta na wanda sha Allah tana daidai da kuma fahimtar magabata alhamdulillahi da a duka mun mata suna mai taken wato ba farkon bane ƙarshen ne eh wato wannan muna ishara ne zuwa ga wato abubuwan da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗa cewa innamal a'malu bil khawatimi iyakan ayyuka dai ƙarshe karshe ƙarshe kuma wani ruwayan kuma na ce al'amuru bil khawatimi al'amari duk ba farko ne ake ji ba ƙarshe-ƙarshe karshe shine aka so ya zama mai kyau kuma Ƙur'ani Allah subhanahu ta'ala mun ga ta mana magana akan ƙarshe yana ce wal mutu lil muttaqi ƙarshe mai kyau shine ya kare masu tsoron Allah amma duk wanda farkonsa ta yi kyau ƙarshensa ta yi muni subhanallahi wannan bai zama alkhairi ba akwai wani magana da mallan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mu yake faɗa yakan ce kullu khairin laysa bi khairin kana wara a nawo ya ce duk wani alkhairi in ji shehu ibrahim da lanu ya ce bai zamo alkhairi ba in dai bayan wannan alkhairin wuta ne da ta biyo baya ya ce wannan ba alkhairi ba ne haka kuma kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara a nawo a janna dukkan wani sharri shehu ibrahim ya ce ba sharri ba ne in dai bayansa aljanna ne da ta biyo baya to alhamdulillah abubuwan da ya faru da wato Ah, malam abdul-jabbar har ga Allah aya ne ga malamai aya ne ga almajirai aya ne ga dukkan shauran al'umman musulmi gaba ɗaya sabila da sarakuna da masu mulki da wanda ma bayi da ma wani baiwa ba za mu ce bayi da wani baiwa ba shi musulmi ne ordinary to duk aya ne gare abun mamaki kowa ya san irin abdu jabbar ɗaukaka ɗaukaka da Allah subhanahu wata'ala ya masa da masoya da Allah subhanahu wata'ala ya masa a lokacin da tauraronsa yake tashi babu wani malami mai shekaru kamansa ko shekarun da ya wuce shi yadda al'umma ake shauƙinsa ake so a ji shiga kuma usulubi Allah subhanahu wata'ala ya hore masa Allah ya wore masa usulubi na da'awa ga kuma wato iya bagu wato arwa kenan ya iya wato ya kada mutum ya iya wannan abu duk Allah ya masa wannan kuma ya iya karatu mai daɗi wannan gaskiya ne kuma ya iya bahasi tabbas ya iya bahasi abdu Jabbar hakika wannan muna faɗa ne da bila da Qur'ani ya ce wala yajrimannakum shan'ani qaumin ala Allah ta'dilu kada gaba da mutane ya sa ba ku musu adalci ba ya iya usulubi na da'awa ya iya ba da tsoro na bago, ya iya kuma bahasi kuma ya iya salon magana ga hausa a cikinsa ga karin magana ga kirari gaskiya Allah ya masa nan baiwa wuki ba da mu karyata ba dan gaba dan sabani ya zo ya samu ya hadu da mu ba da mu karyata da shi ba alhamdulillah Allah ya masa wannan baiwa amma kash abin da takaici ko abin tsoro yau kuma ga ƙarshensa yadda ya zamo ƙarshen abdu jabbar dai yau yadda ya zamo yadda aka dinga aka dinga dukansa da dalilai alhamdulillah ko mu anan mun masa karatuttuka da yawa tare da cewa ya fi mu shekaru amma lokacin da aka masa salbu alhamdulillah mun ta cin gyaransa musamman ma ƙur'ani da ya dinga ja Qur'ani ga wasali a fili amma ya dinga ɓata su Allah ya kama haccansa yana karyawa subhanallahi Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan abin da ya faru da Abdul Jabbar gaskiya aya inna fi zalika la ibratan liman yaksha akwai abun tsoro akwai abun lura ga wanda yake da tsoron Allah ga abun da ya samu wannan bawan Allah shine Abdul Jabbar dama malamai sun ce da yawa da yawa mutumin da Allah ya masa ɗaukaka lokaci guda to ƙalla ne kaɗan ne a cikin wanda Allah ne masa ɗaukaka lokaci guda kuma ba tare da yana da wani shekaru cancan can ba kaɗan ne a cikin wanda Allah yake musu haka ƙarshe ɗaukakan ke ta halaka su ko dukiya aka bashi cikin ƙaramin shekaru ko mulki ne ko ilimi ne ƙalla da kansa abdu jabbar din yakan faɗi wani magana yakan ce malam nasu yakan faɗa yakan ce ba fa ɗaukakan bane saukan ne ya ce da yawa an ga inda aka ɗaukaka su amma da aka tashi saukowa kifo su aka yi Allah ya kiyaye mu kifo su aka yi suka dawo kaskantattu sun maradar na'u asfalar sakili suka dawo kaskantattu to lallai malam Jabbar kamar yadda muka faɗa wa'incan abubuwa Allah masa na baiwa kuma daga baya ɗaukaka sai ta ruɗe shi hmm. ɗaukaka ya ta ruɗe shi sai ya fara taɓa bayan Allah kamar yadda an sani ya faru kala-kala ya babu wani janibi da wasu bayan Allah na malamai na malaman al'ummar nan na al'umma nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Abdul Jabbar bai rushe su ba uwa uba bata tsaya masa nan ba sanda ta kai ma ta kai shi ga sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin Anas bin Malik ya ce ƙarya Anas ya ce kai hasali ma Anas bin Malik an ɗauke shi ne ɗan kwangila ɗan kwangila ne wai bani umayya ne suka ɗauke shi kwangila wai dan ya rushe annabi Muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da tafiya ta tafiya ma sai ya ce Anas bin Malik ma babu shi ya ce suna ne da ya ce bai hidima wa annabi ba ya zo ce dan kwangila ne da tafiya ce tafiya ma ya zo ce babu shi babu ma'anar bilal suna ne babu mutum kamar tatsuniya ne wanda ake mana lokacin muna yara aka ce gizo da koki da a taba dan gizo da koki amma ba wanda zai ce maka gagarin gizo da koki ba wanda zai ce maka kuma ya taba ganin su to haka jabari mai da Anas bin Malik yace suna ne shaksiya ne jiki ne aka faɗa amma babu ita kuma cikin suna ne kawai wannan abu ya ba da mamaki wa mutane duk marawaitan nan da suka rawaito ya ce ƙarya ne to da ta ƙara gaba kuma dama tun da ka je kan sahabbai to an je kan babban bango shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kenan kuwa ya dinga faɗan wasu maganganu wa annabi wallahi mutane masu wanda Allah ya jefa musu kaifin hankali suka ce taɓa bayan Allah da Abdul Jabbar ya fara kai tun ana zaman lafiya ma da shi suka ce da wuya da wuya wannan yaron suka ce da wuya wannan yaron ya kyakkyawan karshe sabiya akwai bayan Allah da Allah ya kan musu kashafi sukan iya gano daga maganan mutum da su iya wato harsashe su ce wannan da su analysis su ce wannan in ba Allah ya kiyaye ba sa ba ya kyau ba ko kuma wannan mutumin kirki ne da Allah ya masa tsawon rayuwa abin da ya illa ma abdu jabbar abubuwa ne da malamai suka kira shi da asbabu su'ul katima ababen da yake jawo mutum ya yi mummunan ƙarshe Allah ya kiyaye mu innan abubuwa su ne suka illa ma abdu jabbar daga cikin abubuwan da suka kawo suka ce yana sa mutum ya yi mummunan hatima mummunan ƙarshe sun kawo su ga sunan kamar sun kai guda goma sha uku na ɗaya suka ce al'israru ko israrul insani alal ma'asi mutum ya dawwama kan saban Allah insani alal ma'asi dawwaman mutum kan saban Allah mutum ya zamo ko mazinaci ko mai shan giya ko ɗan caca ko ɗan fashi ko cin mutuncin mutane wanda kullum aikinsa kenan an sai shi da haka suka ce in kaga mutum bai canza ba akan haka yake alamun da ya mutu bai da imani eh eh lallai wannan alamu ne da dai mutu bai da imani in ka ga mutum ya dabo ba kan saban Allah na biyu suka ce arkuru ila shahawati duniya wa mulazzatiha suka ce karkata zuwa ga sha'awar sha'awar duniya kaga mutum duk wani abu na sha'awa na san burgewa na duniya yana kan gaba duk abin da ya zo na yayi ko saban Allah ko zub da mutunci yana kan gaba da kuma san jin daɗin rayuwar duniya sun ji daɗin rayuwar duniya duk kwaɗayi akan duniya wanda hakan hatta kai ba baya so a masa maganar lahira suka ce wannan alamu ne in ka ga mutum yana haka alamu ne na da ya mummunan ƙarshe to na uku wanda su ne suka tara sufofi da suka taru ma abdu jabbar suka kuma haifar masa da wannan hali da ya a isabatu isabatu qalbil insani bil kibri shine zuciyar mutum ta zama ta samu girman kai ya zama yana ganin shi ba kowa ne kai ya masa magana ba ba kowa ne kai ya gaya masa dama a wannan shine sanadiyar da ake shiga ɗariƙan sufaye don yaƙi da nafsu to suka ce in ka ga mutum zuciyarsa ta kamu da girman kai yana ganin ya fi kowa ba kowa ne kai masa magana ba wanda an sani wannan abu ya faru da Abdul Jabbar sanda ya kai ma duk Kano ba wanda ya isa masa magana an sani yadda ya sa yayansa a gaba wanda shi ne ake ganin da ya kai ya masa ya masa fada sabiya da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam al-akbar min al-aqi bi manzilatil aib babba a danki yana mazaunin uba ne amma muka ji yadda yake kikketa bawan Allah nan ko da ya tabbata ma abin da da yake faɗa yana masa hasada yana masa shari masu kula da hankali ka san zaki duk mutumin da ya zo na magana a cikin jama'a to akwai wa'inda suke kallon maganarsa suke auna hankalinsa dama malaman madik sun ce ta kallon tukura na'am da maganar mutum kake na'am zaki na'am gaskiya ne da magana daga maganar mutum na'am malaman Yawa, daga maganar mutum ka kan iya gane shi dama malaman mantik sun ce ta kallan tu'urab yi magana mu san ka da mu iya fahimtar kai waye kai kana yin magana shi yasa ko a almajirai ko a malamai da ka ga masu hankali suna iya ware wannan maganarsa akwai mutunci a ciki wannan maganarsa akwai adalci wannan akwai gaskiya wannan akwai girman kai wannan akwai alfahari ya dai kawai su shiru ba za su faɗa ba sabila da haka to abdu Jabbar ya samu girman kai masana suka ce ko da ya tabbata yayan sannan cutar sai yake kamar yadda da yake faɗa suka ce ai haka ya faru da bayin Allah duk wanda zai zama wani abu ya masa hasada kamar me kamar Annabi Yusuf yadda yayin su suka kama shi suka je suka jefa shi a a a a a rijiya bayan sun fito suka bi shi da duwatsu suna jifansa bayan kuma sun tafi suna ganin ya mutu wani ya zo ciro shi kuma suka zo suka ce bawansu ne suka sai da shi amma wannan sai da shi din malamai suka ce da ba su jefa shi a rijiyan ba wannan bawan ba zai ciro shi ba da kuma bai ciro shi ba ba za su sayar masa da shi ba kuma da bai je ya zama sarki a bisira ba su biya da ita hasada tana kai mutum gaba ne maulan bisho ibrahim ta ta'ala ya bi izaya cuta daga ma'asada har daga wasu daga cikin danginsa daga yayinsa amma shi ya bar su muka ji ana yana ba mu ji ya ta aibanta su ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cuta daga mutanen Qurayshawa danginsa sabila da haka idan mutum ya haɗu da girman kai to alamu ne wannan na da ya mummunan ƙarshe Abdul Jabbar ko wannan ya kama shi suka ce na biyu suka ce ai na hudu suka ce alhasib isabatul qalbi bil hasad isabatul qalbi bil hasad zuciya ta zama ta kamu da hasada ba ka so ai kowa ya kai abin da yake faruwa da mu kenan a cikin almajirai kaga wani ma fa a al'amarin duniya ka fi shi kaman ka fi shi abubuwan duniya amma ba ka sha'awan ka ji an faɗi wani alkhairi a kansa to wannan hasada ita ma mummunan ciwo ne kuma ita aka fara saban Allah da ita domin annabi mu abin da shedan ya masa kenan hasada kuma girman kai shi fara halaka shedan shi da harshe Allah yake ce ma mana aka an tazdida izamartu qala ana khairu min haka yace Allah ya ce me yana bara kamar sujada lokacin da muka umurce ka yace ai na fishi ana khairun min kaga girman kai na fishi halatta ni min nar halatta min din to jama'a kamar shak ya samu matsalar network mu yi hakuri shak brandin ya dawo ya samu matsala na network Eh, ga wani ba walla wai uh, sarki zaki I turn on notification but I can see you. Eh, gaskiya ne da yawa shi su ce wa ba su ganin notification na su duba wa ba su ganin muna program gaskiya ne su duba notification sun nan mola Allah sun turn off off notification na shi sa ba su gani eh, su duba notification nan da kyau uh, in su turn on notification nan za su gani uh, za su ga abin da muke tattaunawa insha Allah jama'a ku yakuri kowa ke kan layi ku kare shi mana wannan program kamin Sheikh Brandin ah, ya dawo insha Allah gobe muna da karatu da Sheikh Madahir Umar Suleiman Bauchi babban malamin nan na Shi'a eh insha Allah za mu ga shi ma topic din da zai tattauna in in magana Sheikh Abdul Jabbar zai tattauna ko akwai karatun da ya rika na Shi'a da yake ci gaba da ita ita zai tattauna ko dai a Allah ya da iko Allah za mu kawo muku bimana topic din shi ma abinda zai tattauna gobe insha Allah ranar alhamis muna da karatuttuka biyu kamar Sheikh sidi bashir yana da karatu sa'annan kuma muna tare da Sheikh ahmad imam bauchi shi ma abinda shi ma ya rula a cikin hadiyar Sheikh abdu jabbar shi a gunsa yana ganin bi ma'ana wai hukuncin da aka ɗauki ba yi daidai ba ba yi adalci ba a gunsa ba shi tare da kalamun da Malam Abdul Jabbar ya faɗa yake faɗa a janibi na Annabi sallallahu alaihi amma hukuncin da aka ɗauki wai akwai siyasa a cikin wannan hukunci insha Allah za mu ba shi dama shi ma mu ji zancensa mu ji wani siyasa ya gani a ciki wani hukunci ya ga an yi da ba daidai ba shi ma yana da dama shi ma ya faɗi nashi insha Allah Sheikh Ahmad Imam Bauchi in Allah yarda za mu ji shi ma zancen shi in Allah ya kai mu rai da lafiya sai sa muna jira mu ga zuwan Sheikh Burhanuddin from seven to muna jira mu ga zuwa Sheikh din jama'a kowa kuka da share mana wannan program kamin Sheikh din ya dawo amma kamin Sheikh din ya dawo ina da wani video din Sheikh Abdul Jabbar kamin Sheikh din ya dawo mun ji wannan video in ni rauna ne Faransa ba in ni rauna ne Germany in ni rauna ne Denmark in ni rauna ne America fa to yanzu wannan abubuwan da su suke a kakku in ni za ku yaɗa kai ku mutsike ni za ku yaɗa kai ku mutsike turawan yamma da yanzu suke ɗauko wannan abin suke bude tashoshi suke yaɗa shi a social media ta kowace irin kaba suke fitta mutane daga musulunci saboda kan jakuna ne da su su abin da ya dame su abincinsu da aljihunsu kawai ana ce muku ga yaƙi suna ga kura bala'i yana neman maimai babu ya musulunci ya karya shi ku gode Allah da ya bada wanda yake iya fidda abin yake tankawa ni abin da za su gaba na rayuwa ba ta da wata kima a guna wannan abin shine ya sa ma inda wani abu da nake kaddara a rayuwa wannan aikin to in ba zan yi shi ba me zan zauna ni amfani Allah bai doran ba ban araba ban yafa ba ban aje ba ba aje ni ba Allah yayi ni zaman sa nake ko yau ya neme ni a shirye nake ba wani abu da nake tsoro ban taka kowa ba ban zubarwa kowa ba ban shiga haƙin kowa ba addinin nan yadda kake nake yi ko ƙasa ta ba ma haƙin kai yadda ka gane na yadda na gane ba a iya fahimta ta masifa ta taso masa wadda kai ta fi ƙarfinka amma ni Allah ya huwace min na fi ƙarfinta kan dai waɗannan hadisan da mu'awiya ya zuba a musulunci ko waɗanda suka ƙirƙira hadisan suka dawo duk zan kawaitar da su ba kai ba wanda suka ƙirƙira hadisan zan ce ƙarya kuke wa annabi bai ba ga dalili ga dalili ko ba za su iya tarata ba don haka an yi a gani na mai yunkurin kashe ni kansa zai kashe domin me yaƙin da nake kaina nakewa wannan matsalolin ni aka yi wa ko wani abu keɓantacce ne nawa annabi aka yi wa alaihi salatu wasalam da addininsa in ka kashe ni wa ka kashe me kare addininka abin da yake da ba za ka iya ba ga addinin an masa kage-kage an yi karerai kuma yana tantancewa cewa karerai nan ba a yi su ba duk miyagun maganganu ne ake ta fitar da su sai ka kashe mai fitar da su daga addininka sai mai zuwa ya yaƙe ka da su ya zo kai kuma ba za ka iya fitar da su ba kanka ka kashe kenan ba ni da wani ɗar ko yanzu su zo su buɗe wuta ban da wata matsala to masha Allah shek a na san kaji ga eh, sosai ma wallahi sosai zaki na ji daɗin wannan kuma duk wanda suke biye tare da mu sun ji daɗin wannan bidiyo kuma sun tabbatar abin da ake faɗa a kansa ba shirri aka masa ba wannan magana gaskiya ne abubuwan da muke faɗa sai dai zaki ya sa mana hotonsa ka manta ba ka dora hoton ba yawwa amma dan ci gaba da kana yawwa yawwa to alhamdulillah duk wanda yake tare da mu ya ga abin da muke faɗa yanzu dai ga zaki ya sa wani bidiyo ka duba abin da yake faɗa ma'awiya sabon annabi ne ba, ya zo ya zuba hadisai da shi da duk wanda suka rawaita kaga wato duk malamai da suka wuce ba su gano an yi anyi an yi ma addinin musulunci ba sai shi kaga girman kai girman kai ya gani shi gani yake abdu jabbar duk zamanin nan ba shi kuma wallahi a Kano ba ma ba a Kano ba a iya gidansu wallahi akwai wanda sun fi shi karatu shi ya sani har gobe bai wuce ya je guna ya karatu a gurinsu a anguwansu kuma haka amma ka duba yadda yake magana duk yace ce a gode Allah ma da aka samu irinsa dan Allah ka dubo nan wannan fa alfahari yanzu duk duniyar musulunci babu malamai sai ki wai a gode Allah da aka samu irinsa ma wanda yake fito da ita kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce bala'i mai aukuwa ne da firici gashi dai yana faɗa kamar da gaske rayuwarsa bai ɗauke ta akan komai ba in dai bai yi wannan aiki ba da dan Allah yake faɗan wannan da ya ci ba. amma kaga ga yanda ga shehu ya je ya jefa kansa cikin damuwa kuma ya ce duk wanda suka rawaita da suna nan wallahi da ba za su iya taransa ba kaga kaga alfahari la tafra duk wanda yana daga cikin abubuwan da yake jawo mummunan karshe eh ai annabi ai na ma da aka bashi dukiya haka annabi annabi Musa ya gaya masa eh inna na kana min qaumi musa fa bage alai wa atina min al-kunuz ma inna mafatihu latanuhu bil uzbati ulil quwwati iz lahu la tafra inna allaha la yuhibbul farihin wabtagi fi ma ataka allah dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa hasan kama hasana allah alayka wala tabghi fasada fil ard inna la yuhibbul mufsidin ka gani Allah ya ce annan ƙaruna ma yana daga cikin mutanen annan Musa amma mu bashi dukiya wanda yawan ki ɗin da ke buɗe sto din dukiyansa, yawan ki din fasarki zaki Allah ya ce mutane kattai mutum tamanin ne da su ɗebi yawan ki ɗin ki ɗin fa ba wai dukiyar zamba ba ki ɗin mabuɗan su to ɗinsu na zinare na dukiya wanda da da tare ki ɗin wuri ɗaya wanda za su iya ɗauka mutane tamanin to ka kwatanta ta yanzu shi da aka ba shi na dukiya ya duk duniya babu sa to shi ne irin ki kuma dama ilimi in ka dafan da take to shi Abdul Jabbar ilimin san ma bata kai ma auna taka ba amma kana ji ya ce dawo innan wanda suka dawo duk in suka zo ba wanda da iya tarasa wallahi iya bankaɗe su kaga alfahari to wannan yana gwada alamun mutum da mummunan ƙarshe da ya za ka ga malamai a al'adar sun in ka je gaban su ka ce shekwa ne ka jaci almajiri malam wani almajiri sabiya da abin da suke duba abin da ya faru da shedan shedan malamin mala'iku ne malamin mala'iku shekara dubbai yayi saba'in yana dubban shekara dubban ɗaruruwa yana karantar da mala'iku ilimi amma da aka zo aka yi jikin annabi adamu ya ce shi bare masu sujada ba ya ce wannan kalaktahu min nari ka halice shi da wuta halaktani min nari min nari wa kalaktahu min dini ka halice ni da wuta shi kuma ka yi shi da taɓo ni kuma zo yi shi kuma a gaba na ma ka yi shi bai san wani abubuwa da aka ɓoye masa ba to shi yasa malamai ba su ganin kansu kullum sun koyar da kai suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake burge halitta ta ko ta ina sallallahu alaihi wa sallam yanzu ka duba lokacin da ya ce makka da dai shiga makka annabi akan taguwa akan kaswa taguwar sa kai alfadarinsa kaswa'u sunanta annabi da dai shiga garin makka ya ci ba yaki amma ka ce yana kan taguwar su da kansa ya kasa la ilaha illallah muhammadur rasul wai yana tunanin kada ya ji wani abu a karansa na girman kai sallallahu alaihi wa sallam amma ga wani ya zo shi na alfahari Bin san komai a ilimi ya zo na alfahari to da da haka suka ce daga cikin bayan na hudu wato girman kai na biyar suka ce ai na uku girman kai na biyar hasada da jabbar duk wanda ya zo da shi yana da hasada baya so a yi boni kuma hasadan nan ita ta kai shi ya dinga cin mutuncin yayansa baya so a yabe shi hatta kai ma da muna da magoya bayan su a nan Bauchi in suka je wurinsa in dai suka fara zuwa gun yayansa suka ziyarce shi to dai ce shi baya san fuska biyu koran su yake har sai da takalman suka je Kano dare suke zuwa gurin sa ba su zuwa gurin sa na uku na eh, na na hudu kai hasada na biyar suka ce zuciyar da aka jarabe ta da hikidu mugun kudiri duk wannan abu jabar yana da shi a ba irin sasancin da ba a yi da shi da yayansa ba ka duba lokacin da Khalifa Sunusi Lamini Sunusi tsohon sarkin Kano halifan mu ne yanzu na Tijjaniya wanda lokacin yana gwamnan kuɗi ya taɓa sulhunta su ya zo ya ba shi kuɗi mai yawa ya sulhunta su amma san da ya wargaza Ado Bayar ya ya sulhunta san da ya wargaza tabiya da mugun kudiri da yake da shi da yayan san arai kikidu sai ce kiga mutum an ba shi hakuri ko da cutansa aka yi an ba shi hakuri an ba shi hakuri yaki karshe yana ga da alamun da ya na karshe Allah ya kiyaye mu sai waljil shi ma shi ma gillu da hikidu duk mugun kudiri are hikidu ka tabbata mummunan fatan ka ga ya halaka duk abin da ya same shi da ta ka dinga ka dinga murar gillu kuma makirci to na shida kenan shi da gillu wa tiqaril akirin min muslimina akhirin min muslimina da kuma walakantar da sauran musulmai ka ji dai abin da yake faɗa nan duk wanda suka rawaici wannan da suna nan da dalili ya ture su kuma gashi aka zo aka sa shi a gaban al'umma duk ya walakantar da malaman nan da suka gabata ai ma abu abdu jabbar ne yake cewa wai yana bin mas'ala yana bin tangwa yana bin imamu nawawi da tambaya wai imamu nawawi da gudu imamu nawawi ba wanda imamu nawawi sarki zaki ya yi shirin Musulun shi ne riyadu salihina an ce bai wuce bai kai shekara goma bai haddace ƙur'ani kuma bai wuce shekara ashirin ba kai hasali ma imamu nawawi ma aka ce ma kusan ana gani aka ce har ya mutu ma shi bai aure ba ma tsaban talifi ko rubuce rubuce tsaban rubuce rubuce sanda ya ta yanke tsaban rubutu wani ka duka shekarunsa arba'in ne da wani abu da ya zo dai shirin musulun ya yi shirin musulun bolin tara mujalladi tare a shimfidan cewa yake yi da ya yi ne ya shirin bukari mujalladi ɗari ne da kayi ne fa ilimin yake ba sarki zaki kayin su ko kwamfuta ko kwamfuta bata kai sirki abu ba mujalladi ɗari ya ce yana shirin Buhari, sai ya ga ya ce a zamanin masu neman ilimi sun yi karanci ya ce waye da iya karanta ma mujalladi ɗari ya ce sai na ga ɗaliban ilimi himmansu ta karanta to ina kuma yanzu tun a zamanin sai ya ce ya ga himmansu ta karanta ya ce sai ya ga ba za su iya karanta mujalladi ɗari ba shi sa sai ya takaita sai kowane mujalladi ɗaya a matsayin goma shine sai a matsayin goma da wani abu ma sai mujalladi tara dan Allah mai faɗan wannan magana ne wai da ce Abdul Jabbar ya ce yana bin da mas'ala wai yana guduwa kai ya ce ba nawa wi ba har Bukhari ina bin suna gudu ina bin wannan fa a misalin wannan maganan fa sarki zaki kamar fa yanzu ni burhanin dini ne yanda nake almajiri talaka wai a ce wai ina bin dan gwata a Najeriya ina bin sa wai mi gasan kuɗi in yayi so yana gudu ai duk wanda ya saurare ko dai cikin wannan mahaukaci ne ai sarki zaki ko kai bari ni bari bari ce ina bunka biyin ta <laughs> awa shi Allah kuma sarki zaki almajiri iri da yanzu zo ce za a zo ce da gidan da ka ya zaki ai bari ce ai bari ce abin nan bari shauransu to wai kuma ya ka da wai wai wai wai fito yana faɗin irin wannan maganganu kaga walakanta manyan malamai kenan wal uju suka ce na na bakwai mutumin da aka jarabi ransa da jiji da kai jiji da kai kiburi ne girman kai uju kuma jiji da kai kana ganin ka fi kowa ka fi kowa kowa ba su an ka bane na na bakwai kuma suka ce ha'inci walakiyana gaskiya a cikin maganganun abdul jabbar yana da ha'inci tabiya da bayan Allah nan da yake ɗauko hadisin nan ya juya musu maganar su wannan wallahi ya inci ne ya ha'inci magoya bayansa kuma ga duniya ta tabbatar da haka tun da an zo an zauna muƙabala da shi ya kawo wa'innan manya-manyan maganganu da ya gaya wannan annan ya gagar har gobe kuma na cewa da ya kawo da ya kawo gashi kuma dama ko malam mai halari dama ya gaya mana cewa abubuwa guda uku yana daga alamun rashin arzikin lahira ya ce "ɗan basirati wal ni kuma shafewar basira abdu jabbar Allah ya shafe basiransa sabiya da salbu da aka masa taba bayan Allah da ya dinge dama qur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cikin qur'ani yace afaraita manitta kaza ilahu hawayu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basirihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkaru haka Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah ya ce ka gaya musu ya Rasulullahi ku bani ka bani labari Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kaza ilahu hawahu wanda ya riki san zuciyarsa ita ne ubangijinsa duk abin da san zuciyarsa ta raya masa shine dai a faraita man kaza ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi kuma Allah ya batar da shi akan ilimi gashi na da ilimin amma Allah ya sha basirarsa kuma wa katama ala sam'ihi. Allah ya toshe jinsa bari taba jin gaskiya ba Shek Asalafi wai yana Shek Asalafi wai yana gaishe ka. Allah sarki Allah sarki ya ce la amza wa la ba mu malami la wa katama ala sabi wa qalbi Allah ya toshe jinsa ya toshe kuma zuciyarsa uwa uba kenan dama zuciya a nan shirya yake waje ala ala basiri gishawa Allah ya sa du a idanunsa Allah ya ce to man hadihi min ba'dillah wa dai shirye da shi in ba Allah to abubuwan da ya samu Abdul Jabbar kenan gashi har gobe har gobe da da a kai shi wani kotu dai ce dai kare wannan magana sabiya da an shafa basira sa kuma girman kai shi ya ja masa wannan amma ya gagara fahimtar haka kuma da ne shi ne yakan ce wai da yakan faɗi wani magana yakan ce wannan magana da ya kawo wai kashin mutum da ya fari bai shi ya turo wannan maganan ba to shi ma an kasan sa da ya fari wallahi bare kawo wajen da aka faɗi wannan maganganu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bare iya ba amma da da Allah ya sha basira to kullun shi gani yake da iya an zo mukabala ya ce a bashi minti biyar ya ce a bashi kaza yasa da yi mamakin wa'inda suka fito wai suna gwada cewa wai ba a masa adalci ba annan Muhammadu fa taba ba annan Muhammadu ba ya taɓa ba haba kan annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya faɗi magana a kan manzan Allah sallallahu alaihi ba eh ba biyu kuma yana danganta maganar zuwa ga wasu bayan Allah kuma ayoyin ƙur'ani da yawa su suka kama shi bayan dama wannan ha'inci ne da yi ma magoya bayansa yana gwada akwai dalili su kuma su takabbara kana da yadda yanzu wannan bidiyo da kasa sarki zaki suna takabbara suna takabbara wallahi hiyana ne ha'inci ne babu wannan magana kuma duniya ta tabbatar walgadir kuma ga yaudara yaudara wannan duk alamu ne na na wanda bai da cikakken imani wal makri zuciyar da aka jarube ta da makirci kuma ita ma duk alamu ne na mutum da mummunan karshe wal gishi ga kuma algis algus ka ɗauko wani abu ka haɗa ka ɗauko mai kyau ka haɗa shi da mumuna, kamar yadda ya dinga ɗauko a gisan na kudawa wal khida'u shi ma duk zamba wayannan abubuwa da muka kawo tun daga tabbata akan sako ɗin nan da ke karkata zuwa ga shawon duniya da wayannan girman kai hasada gillu makirci walakanta musulmai ci da kai abubuwa ne guda goma sha hudu dukkansu sun hau kan Abdul Jabbar wallahi ba wai kiyayya ba ba wai kiyayya ba yana daga cikin hasadan da yake irshi iri hasadan da ya dinga yi maulan mushe Ibrahim radiyallahu anhu da mudoyin da ya fito fili ya dinga ce wai shehu da dalla an wai shi ya koya wa mutane zagin annabi muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ta karatu da na taɓa masa sunan karatun taɓa rigan kan ka'isa. na sa muryarsa a wannan wajen yadda yake cewa da bi kan in yadda lugudan hujjoji ya yi kasa kasa da shi haka yake faɗa wannan kasa da ne Shehu Ibrahim ko ƴan izala sun san a kan annan Muhammadu ne wallahi tallahi ko ƴan izala sun san a kan annan Muhammadu ne sun san Shehu ya yi faddin kau inda da su san zuciya su fara kuma shi ya fi su sanin haka amma zo yana cewa Shehu Ibrahim duk maulida da ake yi a duk Afirka kai duk duniya sarki zaki wai malam Bahaushe ne faɗi magana yakan cewa bari na mahaukaci duk duniya to ni ba na mahaukaci don yi ba na masu hankali ne duk duniya aka tara masu maulidin annabi muhammadu sai almajiran shehu ibrahim su da su dauki 90% in ma ba su ɗauki 95% ba to su da su dauki 90% wallahi da iya rantsuwa akan haka akan masu maulidin annabi masu maulidin annabi muhammadu duk duniya aka tara aka raba almajiran shehu ibrahim shi sun ɗauki 90% in ba su ɗauki 95% ba shehu ibrahim din da ya koya mana san annabi muhammadu ne wanda yazo ana cewa shine kuma yazo kaga yana daga cikin makirci makirci dama shine mutum ya jawo kai gwada maka aminci sai ya shirya maka makirci ya cutar da kai to ya zo dinga makirci ya dinga sa ana bin gidajen mukaddamai a Kano ana rusawa wai sun zagi annan Muhammad sai da gwamnati suka dauki abin da gaske suka ce duk yau wanda ya zake ce musu wani ya zagi annan Muhammad da ya zo da dalili duk bai zo da dalili ba shi ya zagi ce ya hakuri na zuwa ya hakuri na zuwa kace Sheikh Abdul Jabbar ya sa an je gidajen mutane ana rusawa ana faffasa gidajen mutane a Kano an yi wannan zamani an yi kai yadda ka manta zaki an yi ai ba su bin abun nan sun san wannan abun ba ba manta ba ban sani bane ya sa a ana rusa gidajen mutane a Kano akan sosai har har gidan Halifa Isiya Karabiyo an je an yi jifa wai wani yaro ya zagi an har gidan shin da zifi alkarmawi an je an yi jifa akwai wani gida da aka dinga sawa a hoto ma da bido wanda har gobe ana sa wannan hotunan gidan wani mukaddami ne haka kawai yaron wai ya sa zikiri na ci kawai wai yaron jaba da cewa ya zagi annabi aka faffasa gidan aka yafin nan kuma bincike zo tabbatar da ƙarya ne eh yes an yaka har ya fito ya dinga cewa gaskiya ne su suka koya musu gaskiya ne a haɗa mu da su ya dinga fitowa yana faɗan wannan maganganun amma jafari yayi wannan maganin duk mutanen da suke bin bibiyan sa lokacin da wannan abubuwan ke faru sun san ya faru har aka dinga neman ma da a haɗa su zama da hukuma har ya dinga ce a haɗa su zama da su sheshe wanda suka san suka bibiye shi suka bibi abubuwan da yake faru kamanta ne ke ma zaki sun san an yaka har aka je kun sanda aka dinga yin zama wallahi na ban manta ba ban san wannan bane ban sani ma balle manta an yi an yi wallahi shi ya dinga sawa to kaga da yake Allah ba azzalimin bawa ba kuma annabi ya ce qur'ani ya ce wala yaqul makri sayyi'u illa bi alihi mummunan makirci baya kama kowa sai ma abucinsa shi yasa qur'ani ya ce man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aiki mai kyau ma kansa wa man asa ma fa alaiha wanda ya mummuna ma ma kansa wanda ya mai kyau makansa wanda ya mummuna ma makansa to gashi yanzu ta zo ta juyo kansa ga shehu na yawo kan layi shak idris galgal yana maka gaisuwa <laughs> Na Allah sarki to a ce na amsawa eh a ce na amsawa eh gode Allah sa an sa na gode shak idris to kaga biya da sarki zaki abinda ake ji ba ba farko innan ausufofi da malamai suka kawo biya uru akan abdu jabbar kuma ya ya zo Abdul Inyas yawa zaki ya lada ka iya tuna a lokacin da Abdul Inyas ya wani mummunan magana akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. ka tuna lokacin zaki eh, wani da aka dinga yada wai Abdul Inyas bai da suna da ke bai da sunan kansa saboda a ce Abdul eh. Inyas Shehu Ibrahim bai san da Shehu balle zama bawan Shehu Ibrahim a wannan ake kya wai in faɗa ne abin da aka san shi da shi mashhuri haka ya fito ya dinga cewa na gaya muku shi ya koya musu cin mutuncin annabi la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi hake dinga faɗawa wa kace to dama bayan Allah sun ce luhumul awliya masmuma naman waliyai guba aka halicce ta da shi hmm. duk mai zagin waliyai mutuwa ne kuma sun tabbatar da hadisin nan ne na annabi Muhammadu abinda nake nufi dai mutu shine ya ci guba duk wanda ya ci guba ko dai lalace dai mutatse shi da kuwa hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa da hadisul kudusi da Allah yake ce ma man adali waliyan faqad azantuhu bil Bilhari, duk wanda ya gaba da na to na kiraye shi shirya ga yake tsakaninmu Yaƙin fada da aka yi da Allah shi Allah ai da yake alkahar ne ba da iya faɗa da shi ai gaba da gaba ba a'a Allah bai jarrabu mutum ne sai ya kunyata shi kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zamo aikinsa bibiyan al'auran musulmai ne ya dinga bibiyan al'auran musulmai ma'ana abin da suka yi na aibi shi aikinsa kenan wanda ya aikin aibi ya zo faɗa wanda ya aikin aiki ya zo faɗa to suka ce shi ma sai Allah ya ba al'auransa ji annabi kuma karshe sai Allah ya kunyata shi to shine abin da ya faru da Abdul Jabbar Allah ya bubba al'aurorinsa ya fito zama ba iya jin alkur'ani sai ya bata aka dinga sa muryoyinsa da yake bata alkur'ani ya zo ya ja larabci ya bata ka duba dai qur'ani abin da ya zaka dinga mamaki qur'ani fa da wasali take fa zaki zaki ba irin ma yan uwa na almajirai a zo a ce rubutu ne mara wasali na hau ke fitar da kai ka dinga karantawa a zo a ce kai kure wuri kaza kai kure wuri kaza a'a ba qur'ani fa da wasali take fa zaki zaki da wasali take amma ya tashi ta qur'ani sai ya bata ta wannan kowa sani an ta abin to alamun yaki da Allah kenan mutumin da da ba na mantawa zuwan abdu jabbar farkon zuwansa ne ya zo bauchi wallahi sarki zaki ko zuwan shugaban kasa bauchi bata dauki dimi haka ba eh? wallahi wallahi ka tambaya ka tambayi abokan mu ka tambayi shehu na sarkaci bauchi yadda ta dauki dimi abdu jabbar da zo wallahi wajen da ya wa'azi aini kusa da angon mai wa'azi tsakanin mun kai ihu daga malam goje zuwa wurin ana kiranta tashan babi din kai ihu da iya ci nan ne dama santan tsakiyar gari yadda duk wani mai wa'azi ya zo ana so gari ta dauka nan ake wazi washe gari da safa in ka ga wajen kai ka ce bola ne ledoji bawar rake wallahi in ka ga cikan da aka yi a gurin nan amma a sabila abun tsoron malamai annabi ya ce innamal a'malu a amal bil kawatimi iyakan ayyuka ne ba farko ba karshe karshe to yau ga karshen sa yadda ya zama kuma dama wani malami ce ba zai tuba ba kuma ba zai tuba ba kana ji yadda ya tashi a gaban alkali yake ce baya neman mu samu hansa shi na Allah yake ne baya neman mu samu hansa kai ka ce aikin Allah yake ba fa aikin Allah kuma yake yi wallahi ba aikin Allah yake yi to abubuwan da ya riski Abdul Jabbar shine ayan nan na Alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal su'an wa man ya'mal su'a law yazalu lam yazalu nafsuhu sun bai yasta ga filla la ga burayima Allah ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa amma ya nemi gafaran Allah to dai samu Allah mai gafara ne sharadi sun bai yasta ga filla ya ji dilla ga burayima ya nemi gafaran Allah to dai samu Allah mai gafara ne amma Allah ya ce wa man yakasib isman fa inna ma yaksubu ala nafsi wa kana Allah alima hakim duk wanda ya tsururuci mummunan aiki ya je wani mummunan aiki ya tara ta Allah ya ce fa inna ma yasiru ala nafsi ya tara wannan mummunan aikin fa kansa ne kuma Allah sani ne to Allah ba dibbe bai gama da maila ta shari'i sai ya ce wa man yakasib atan aw isman summa yarmi bihi bari'an to fa kadi ta mala buhtana mu isman mubina Allah ya ce wa man yakasib atan. duk wanda ya aikata kure au isman ko kuma ya ta wani babban laifi irin nasa sun mayar mi bihi bari an ya je jefu wani da shi wanda bai ci bai gani bai ce shi ya faɗa kamar yadda ya dinga ce malaman hadisin nan su suka rauci cin mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ka duba abubuwan da ya dinga faɗa kan auren Safiya nani Safiya ka duba abubuwan da ya dinga faɗa bara za mu iya maimaitawa ba wallahi tallahi wallahi wannan maganar sarki zaki ga wani shahararren wanda ba musulmi bane ya faɗi wannan magana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi irin asaran dukiyar da da yi a duniya da rayuka sabiya da an ci mutuncin annabin da Allah ba ya bari wallahi tallahi da Allah ne ya sai iyakansa wasu ke sun tafi lahira ban ji ba su gani ba sabiya da musulmi sun tafasa amma ya zo da sunan addini wai ce wai malaman hadisi ne suka faɗa akan auren nana na na na safiya wanda malamai duka Allah ya hada a ce ku tashi tuni eh, a ce ku bila da haka sarki zaki to Allah ya ce au isman san ko mutum ya aikata wani laifi sun bayar bibiyi bari'an ya ce ko da aikin ba shi aikin bai wace aiwa ne aikin to Allah ya ce fakadih jamal buhtanan hakika ya dauki wani irin ƙarya ma kansa isman mubina da kuma wani lifi wanda yake asarari shine abin da ya faru da Abdul Jabbar ya zo ya ce bayan Allah Bukhari Muslim an zo an zauna duk duniya suna kallo wanda alƙalancin da aka yi a wannan mukabalan wallahi ko Allah ya ji kan Sheikh Mahmud Nasir Kabar Allah ya masa wallahi ko da shi ne wannan alƙalancin na tabbata sai ya ci abdu jabbar abin da yake faɗa zindikanci ne ba musulunci ba abu ya je sa tana kiransa a ci da futi malam burhani din to sabila da haka zaki a na ga lokaci na yayi na zaman na yi minti arba'in eh. su biya da kai sai a yi tambaya na minti ashirin sai saukan tafi maulidi amma wannan mawdu'i nawa ni na ganin kamar bata kare ba su biya da abubuwan da na shiryo don faɗa wanda suka taɓa waliyai aka musu mummunan ƙarshe irin wanda suka gagara karanta fajiya irin suna so kawo su dan zama izina amma ƴan uwa amma kafin da sauka har ta ƴan uwan mu almajirai na wannan zamanin a kiyayi mutum ya kiyayi gyara wa bayan Allah bayan Allah sun yi aiki wa addini mutum ya zo bai san komai ba kaga ya zo na ce wani ya bata larabci wani ya ce kaza wallahi duk wanda ka gana haka da ya yi kyakkyawan ƙarshe dole a ka'ida in dakal hukunci dole a ka'ida ai ko jarabawa a makaranta in dai ka ci 50% ai ka samu credit 40% ma ka ci kai pass 35% ma mutum ya yi pass ballantana mutum ya aiki wa addini ya ci wajen 80% amma ka kana ɗauko wasu guntayen abubuwa kana neman masu gyara wannan mutum alamun mara rabo ne zaki dan dakata a nan a yi tambaya insha Allah in kuma babu tambayoyi saukan ta maulidi rana ya ce dan karasa wannan karatu nawa da izinin Allah mai taken ba farkon bane karshen ne ko yanzu Abdul Jabbar ya tuba ya walakanta ya kuma kunyata a duniya ya tabbata abubuwan da yake faɗa shi yake kirowa ya faɗa kuma ilimin da yake alfahari da shi bayi da shi ko yanzu ya tuba ya kunyata wallahi kuma da awansa ta kare Allah ya sa mu cika da imani masha Allah ah, jama'a ga namba mun saka Shak Idris Gelgel wannan namba da yake su gidan sani ah, kake amfani da ita wannan namba yanzu ba ta aiki kuma shi yasa ga namban da muke amfani da ita ita muka saka yanzu wancan namba Shak Idris zaka kira zaka ga cewa ba zaka same ni a kai ba ka yi hakuri na in ka kira ni wannan na ga number ɗinka zan baka wani number daban da zai zama irin wancan number da na ware maka zan baka amma wancan number duk baya aiki insha Allah okay uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunan karge na ke kira eh, sunana isa ahmad daga nan algeria to malam isa kana tare da shak burhanuddin bauchi akan wannan layi to masha Allah ina muku fatan alkhairi muna ji muna amsa ah, a dalla ne tambaya ta wajen malam da Allah kamar masu yin kaikai dangane da wannan hukunci da aka yanke ma Abdul Jabbar eh. shin wannan abin zai iya taba zai iya taba imanin mutum wato suka ji cewa ba yi masa daidai ba yi masa adalci ba wannan ji da suka ji haka zai taɓa imaninsu ko babu. Wanda suke yin wani kaikai, kamar da suke yin wani kaikai a ransu cewa kamar ba su ji daɗi ba. Ok, alright. Su sabo to bar shi ya ba mu amsa mun gode. To bismillah shek. Masha Allah. Bismillah shek. To alhamdulillah wanda suke jin kamar abin da ake ma Abdul Jabbar suna ganin kamar yadda yace suna jin wani kaikayi a ransu ma'ana suna ganin ba a masa adalci ba. To ni a fahimta na su kashi biyu ne. akwai wanda su suna masa kyakkyawan zaton suna ganin ba kuma kyakkyawan zato bane wannan su suna ganin a fahimtar su zaton su mummuna ne su gani suke yi kamar shi suna bashi matsayin da da ai aiki wajen faɗan darajojin annan Ko shi har gobe sai suna ganin sa da wannan riga to idan ganin wannan aiki da yawa annabi wannan aiki da da yawa addini ya bada kariya wa annabi da shauransu shine har suke ganin sa to muna musu kyakkyawan zaton Allah zai iya ganar da su kuma Allah zai iya musu afuwa tunda su suna masa ganin da amma wa'inda kuma sun fahimci abin da ya karkata sarai son zuciya ne amma suke ganin kuma har yanzu ba masa adalci ba to mutum wannan zai iya zama munafiki eh wannan ya gwada zuciyarsa ba annabi Muhammadu ne a gabansa ba ko son zuciyarsa ne shi Abdul Jabbar din yake so ko kuma yana gaba da wasu mutane ne sai yake kaunan Abdul Jabbar din akwai soyayya da ake daban haushi akwai wanda ba wai sansa sa kake yi ba kai dai wani ne da kaga ba su shiri da shi sai kawai ka koma masoyinsa dan ka ba fata wancan rai to addini ba a haka me yin haka munafiki ne eh, wannan matsayinsa kowa in dai ya fahimci cewa bayi da hujja amma yake mun ba su to wallahi yanzu zama munafiki ya da kin annabi Muhammadu ganin jin wani abu na lalata darajar manzo Allah munafunci ne in ta tura gaba kuma mutum da ya zama kafiri kada wannan shine abin da na faɗa masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola akan tiktok wa alaikum barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira na na sha'ibu na manzan Allah daga Kogi State. Sallallahu alaihi wasallam. To masha Allah Malam Sha'ibu kana tare da Sheikh Ibrahim Dina kan wannan layi. Malam Sha'ibu kana tare da Sheikh Ibrahim Dina kan wannan layi. Okay. Assalamu alaikum kola. Bari ma je ka. Networking ka na da matsala. Mm, Oh, oh, oh, mun samu matsala ku ya kure. Hmm. Mu ya kure, mun samu matsalar network. Wurin shi ne ba wuri na bane. Ok, alright. Bari mu ba wani dama. Bari mu gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bar ma ka kaji bar kan ba wani dama kai kuma eh, shi ma yana da matsalar ne eh da Allah kowa zai kira ya duba na network sa da kyau kamin ya kira Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. kola da ka kira direct wa alaikum salam warahmatullahi sarki zaki Na'am kola sunan ka rage naki kira Sunana Murtala Muhammad daga To masha Allah Malam Murtala kana tare da shek Burhanuddin akan wannan nayi Mm, ina yi malam fatan alkhairi da wannan namijin kokari da ya fito yake yi masha Allah tunani ba tambaya gare ni ba kawai gaisuwa ce da jinjinawa. Masha Allah, masha Allah. Allah ya sa kama mutala mun gode. Gode sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. alaikum ya sunan ka riga na ke kira barki zaki barkan ku da dai na na da Allah daga to na na da Allah to muna jin ka kana tare da na manzon Allah ina da maulana daga ina mai malam fata alkhairi malam yana jin ka yana amsawa amsawa eh, waɗansu suna cewa wai abdul jabbar ba a tabbatar da yi da ake cewa ne wannan magana ko kuma ƙarin magana maganan ka baya fitowa da kyau network ɗin malam shi ai baya ba a fahimtar me kake faɗa ce salamu alaikum wa alaika salam ina maulana fata alƙaru na amsa ma ya shu'ayi to bari mu aje ka ah, shai ke na bari mu ba mutane biyu kawai dama shi shai cika mana da addu'a eh lallai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki. Na'am, kola sunan ka da inda ke kira? Ina kira ni daga Barin, sunana Haruna Ali. Ah, Haruna nawa. Ah, ah, ah, ah, ah, kwana biyu, kwana biyu. Wallahi sarki, ina da tambaya ne sarki. To, bismillah. Ina sai da maulana tambaya. jinka. To, tambayar da shi ne wanda ya tabbatar da wanda ya kore wa hukuncin kashi ya tabbata kan shi wanda ya tabbatar da wanda ya kore eh, wanda ya ce iyaye annabi na wuta da eh. wanda kuma ya kore yake cewa hadisan da ke cikin nan karya ne ba gaskiya ba ne eh. wa hukunci ya tabbata kan shi masha Allah mun gode sosai malam haruna sai wai wanda ya tabbatar da iyayen na sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma ya wa hukuncin kisa yake kansa eh to na farko dai ina ganin ya dan fita mana daga maudu'i ah. topic mu muna magana ne akan abubuwan da Sheikh Jafar ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna magana ne akan iyayen annabi ba na ɗaya kenan na biyu kuma amma da mu amsa masa insha Allah da shi wanda ya faɗi magana akan iyayen annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman wancan hadisi da take da rikitarwa hukuncinsa ba kisa ne a kansa ba sabiya da hukuncin wanda ake kashe shi dan ya zagi wani annabi ne ko annabawan Allah shi kuma wancan wanda yake ce iyayen annabi suna wuto mummunan fahimta ne kuma su ma mun faɗa masu faɗan wannan maganar sun janye domin jala jalingo ya fito ya faɗi wannan maganar a nan zaki shafin ka an zazzo an yi masa raddika kuma su kansu kungiyar idala sun ce ba ruwansu da wannan magana kar ya ƙara fitowa da shauransu ashe su ma sun gane wannan magana kuskure ne ba haka hadisin yake ba shi kuma kuma wanda yake magana kan iyayen annabi da da a tambaye shi zai iya kawo zahirin nasu ya ce gashi na sai dai a ce masa ba haka ake nufi ba ba haka ma'anar yake ba dan ba haka malamai suka fassara ba amma shi abdu jabbar abubuwan da ya gaya manzo Allah abin da aka nema kenan ya kawo gurin ya gagara tabi harkar na nasu ya fahimta wanda ya faɗi magana kan iya annabi Muhammad yana ya faɗi mummunan kure ya gaggauta tuba wanda kuma ya kore shi ya fi dalili magana ne gaskiya kenan amma ba wannan ne maudu'in mu ba ina fatan ya gane masha Allah to ah, assalamu alaikum <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola ya sunan ka daga yake kira sunana sadi fayu daga kano yau masha Allah malam sadi kana tare da shek brandi na kan wannan lafi to ina wa shek barka da zuwa yana jinka ko yana amsa ni dan tsokacin da zan yi a kai a game da shi ita ƙadiyar abdul matsalar mutane ba su fahimci wasu sun mance da abubuwan da suka faru ne yasa ma za a ga wadu wanda ya ce ba a mai adalci ba wasu kuma ba manta suka yi ba ba san abubuwan da ma ya faru ba wajen makabala da ya zo ya ce ba a yi mai adalci ba an ba shi minti goma wannan shari'a da aka kai sai da aka kai shekara ɗaya da wani abu ana yi an ba shi kul dama in zo ya fara magana sai ya ɗau awa biyu ko uku shi shi kaɗai a kotun nan yana ta magana alƙalin ya <laughs> gaskiya ne aka zo aka ce ka gama ya ce ya gama ka gama ka gama ko komai ya sannan mutane ba su gane ba a hukuncin alƙalin nan ba zuwa ya kawai ya ce na yanke ma hukunci lokaci guda ba sai da ya ɗauko abubuwan da aka kawo ya gudana da wujojin da ya karanta da abin da yake ganin a'a shi ne ya dogara da shi inda ya ce a ya yi fassara ne bil ma'ana misali a yanzu an tuntube shi akan abu hudu ne katal akan katobar da yake yi akan abu hudu fa gaba ɗaya a kota tume shi abubuwa hudun da aka tuke shi a kai su ne fa ya ɗau shekara ɗaya da wani abu yana ta kawo hujjojinsa gaba ɗaya shara aka fara su shari'a da hujjojinsu da shaidunsu da suka kawo kwata-kwata abu ne wanda suka yi cikin bai wata ɗaya zuwa biyu ba ina zaton a bangaren masu kara amma shi ah. sai da wannan duk wannan zaman da aka dinga shi kai abinsa ya ta gurin kafiyarsa kuma ya zo ya gama alkalin nan ya zo ya ɗauko a nan dalla-dalla ka ce a kana fassara bil ma'ana in an zo an ce hadisin da kake nana na safiya an yi kwace an yi fyaɗe an mata fyaɗe mene ne ma'anar in ka ce babu kalma babu kalma faɗa mana ma'ana a ciki ya sa faɗi kalmar fyaɗe Ka faɗi kalmar a ba ce wanda mutane abinda suke kasa ganewa ko baban mutum aka zo aka ce ya yi wannan cin mutuncin a ce a matsayinsa na dattijan gari a ce ya yi irin wannan abubuwan wannan amma mutane ba sa gane wani bambancin aƙida wani bambancin ah, siyasa wani bambancin mutane duk sun a bakaice da wannan wai a ce ai abin da aka yi masa ba a daidai ba ko hukuncin bai yi daidai ba sannan ba mutane suna faɗan wani ai a zahirinsa abin da shi a zahiri kowa ya san masoyin annabi to ita hukuma ko kuma ita shi alƙali duk wanda aka kawo hukun alƙali ai da ba a amfani da baɗi a'a malam gaskiya ne gaskiya ne yawa don haka ita shari'a abinda malam burhanu dini ya bayyana a fili za ta amfani da shi amma a gaskiya ne malam burhanu dini yanzu duk wannan bayanin da ya zo yi ita shari'a da ta zo a kan wannan bayanin za ta dora ce a'a malam burhanu dini a zuciyarsa akwai kaza ba ita za ita shari'a take amfani da shi kuma abin da aka wannan hake da zahiri aka hukunta shi ba an masa wai wannan hakiki za a ce a'a wai a'a zuciyarsa ba haka yake nufi ba duk lokacin da gaskiya ne to magana zahiri ake yi ba ɗin shi ya sani eh yana so ko baya so ni da kai in ma mun ce yana so to amma dai ita shari'a wanda da wanda kake yake cikin zuciyarka abin da ka Malam Sadi ba mun taka ba mun abin nan ɗinka ba, mun fahimci ina ka dosa kuma wallahi bayaninka bayani ne wadi wallahi a fili kuma ba son zuciya har ka tuna so mana da wasu abubuwa da ya faru shekara guda ba aka bashi da rai kuma aka zo kotun nan haka alkali da ya shiru a saurare shi har wajen awa uku awa biyu duk ya gagara fito do inna abubuwa kuma yanzu wai a yau a zo ana shigar da siyasa a ciki annabi Muhammadu fa aka ce annabi Muhammadu fa ajiye kowa ake in muka koma rayuwar da sahabbai suka yi wallahi tallahi mun yau da da muke annabi Muhammadu a gangan sahabbai wallahi na muka riya ne sabiya da haka malam sadi mun gode Allah ya saka da alkhairi a zaki kar yanzu ka dauki kiran kowa sabiya da dan tafi wani kauye maulidi ga kuma eh. har goma da wani abu sabiya da haka su afuwa amma Allah ya da sati dawo na san kada aka fita amma don Allah na san kuma kamin mu zauna ba shi da kai wannan magana na fita da na ɗauki wani na bar shi kan layi da dadewa yanzu haka na amu bari ya magana ko da lazy internet eh, engineer bari ya magana ko da minti ɗaya biyu kawai insha Allah shi to to shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh lazy assalamu alaikum engineer Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa injiniya. To, gaskiya ba mu jin injiniya. Hmm, Insha Allah za mu eh, ke nan, ba mu ji ba mu jin zanta. Assalamu alaikum injiniya. Wa gajiya aiki. Masha Allah injiniya alhamdulillah. Muna jin ka muna tare da kai injiniya. Muna amsawa malam injiniya. Eh, ina son dan wani tsokaci ne minti daya zuwa biyu da insha Allah to da Allah ta kace wasu mabiya malam Jabbar wato gaskiya su akwai wanda gaskiya suna bin abun su har ga Allah suna ga kaman daidai ne saboda an da cewa wato ana suka ke wato wasu hadisai na masu Allah wato abun da malam kamar a ja hankalin ne shi eh. duk lokacin da za ka kalli hadisan manzon Allah haka misali jina bismillah ina jin misali abinda za ka fara ka wato wasu abubuwan da suka faru a zaman da Allah kuna ji na muna ji muna ji in ka ce za ka amfani da kwakwalwanka wato kai jirgin sun saba zamanin da yake ciki hakan ah, ko yana hadisi da hadisi ko kala ah, take amfani da shi hadisi na biyu rubutu ne in ka a zamanin yanzu za ga ya saba da hankali amma kuma ka ji saboda sun ci su bai kai namu ba ko ba ka bane misali ka mun magana Aisha ai da yawa ya kan shekara tara in ka ɗauko shi ka ajiye shi a wannan zamani ya faru ɗin to amma in ka ajiye shi zamani saboda ci gaba da muka da su da tunanin mu yanzu a tansa ya ɗauki hadisan manzon Allah da dama gaskiya ne irin wannan tunanin sun sa yanzu malam barin ga maka malam ka san da cewa yanzu akwai hadisan da wani al-jabbar ya rusa wanda suna nuna mu'jiza na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kwarai akwai su da yawa wallahi mu'jiza ne kwarai misali hadisin guda idan ka zuwa fi haka eh haka haka turawa har gobe har gobe su ma maki Allah ya kai manzon Allah ya ga wannan wannan hakiki sannan kuma akwai akwai hadisi da kuma ah, manzon Allah yake yake magana akan aihuwa sai yake cewa idan har za ka samu har ah, mani namiji ya riga fita ko ba ka wani mm. za a samu mm, ya samu mutum kuna nufin an kai hadisi nan diwa malam baru amma bin dalil malamai tura sun tabbatar da hadisi nan mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <laughs> haka ne kuma bincike eh. chromosome bincike kan chromosome suna shiga suka tabbatar da tabbas manzon Allah ya gaskiya to haka ne jefar da su tun da kuma a bola ko ba ka bane haka ne saba to malam injiniya kai ma afuwa ka san bayanan ne kowa ya fara fitowa da shi abu ne wanda yake a fili amma kai mamakin yadda suke ta kawowa kuma wannan maganan ka gaskiya ne akwai hadisai da yawa wanda in ka ce da hankali da ka auna rushe su da kai idan ayoyin ƙur'ani ma akwai su da yawa kuma jabar abin da yake so ya dinga tsoron mutane wannan kuma tafiyan shi'a ne su ne abin da su da yawa suke auna abu da hankali su diwa addinin musulunci kuma ya wuce hankali a to yanzu sarki zaki ba ci gaba ne na rayuwa technology yanzu ba kana America ne ni fa ina Najeriya a Najeriya ma aboci ga ko duniya suna kama mu kuma ana jin mu kuma life ake yin abin yanzu abin yake faruwa wallahi in hankali ne wani zai ce wannan ya yin tsaki ne ya dai magic ne haka wani zai faɗa to ballantana kuma addini annan Muhammadu ai wani malami ya ce in dai komai na annabi da ka gane ya ce to ya zama ba bambanci kenan ya ce farfesa ya zo ko lecturer a jami'a idan ya yi magana akan abu biyar to mai ƙoƙari ne dai gane hudu wani kuma uku da fahimta wani ma biyu da wani ma ɗaya da fahimta amma ka gane ka gane duka abin da ya faɗa 100% ya ce ya ka zama wasu ansa kenan ilimin ku ya zama ɗaya kenan ballantana annan Muhammadu to zabi haka zaki ya yafuwa su ya fi ga shan lokacin ya ja mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya kiyaye mu kuma makasudin wannan karatu namu shine ƴan uwa su yi taka tsantsan wai za shi maulidi ya dan je maulidi kuma har wajen gari ne ƙauye ne shi yasa sabi haka amma rana ya ce in Allah da dan dawon dora wannan karatun illan taba bayin Allah insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fiye mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma kulli kasma min ashabi rasul sallallahu alaihi wa alihi sarkin Hausawan Amerika da kasan Ghana a da kasar kanada <laughs> Allah ya kara daukaka sarki zaki maiki subhana rabbil salam walhamdulillahi rabbil alamin mun gode mun gode shakun gode sai zaki mun gode sai zaki masha Allah